وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين sha takwas ga watan jimada saniya hijira na da shekara 431 daidai da 31 ga watan biyar shekara ta 2010 za mu gabatar da bayani kashi na biyu game da hadisi na goma littafin arba'unan nawawiyya insha Allah an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah tayyibun lallai Allah maɗaukaki mai tsarki ne a wata riwayar ana cewa inna Allah ta'ala tayyibun lallai Allah maɗaukaki mai tsarki ne la ya ƙabalu illa tayyiba kuma Allah maɗaukaki bai karɓar wani aiki sai mai tsarki wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin kuma lallai Allah maɗaukaki ya yi umarni ga masu imani irin umarnin da ya yi wa manzanninsa faƙala ta'ala allah maɗaukaki ya faɗa a suratul mu'minun aya ta hamsin da ɗaya ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ku manzanni ku ci daga masu tsarki wa'malu salihan kuma ku yi aiki na kwarai wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya fada a suratul Bakara, aya ta 172 ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga tsarkakan abubuwan da muka azurta ku washkuru lillahi kuma ku yi godiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai kun kasance shi kuke bauta abu huraira ya ce sun mazakarar rajula sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci labarin wani mutum yutilu safara wannan mutumin ya yi doguwar tafiya ash'asa agbara yana da kura sannan babu tsifa a kansa wato saboda wahalar tafiya mutumin bai samu damar sifan kansa ba kuma bai samu damar wanke sutur eh, wato jikinsa ba don haka nan ash'afa ya zamanto mai gizo gashinsa babu tsifa agbara mai ƙura ya muddu ya daihi ila sama ya miƙa hannayensa zuwa ga sama ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji ka bani yana roƙon Allah wa mat'amuhu haramun alhali abincinsa haramun ne wa masharabuhu haramun kuma abin haramun ne wa malbasuhu haramun abin sakawansa sutura sama haramun ce wa guzziya bil harami kuma are ne shi da haram fa Allah yustajabu ta ina za a amsa masa rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin fi kitabi zakat hadisi na dubu ɗaya da goma sha biyar. idan ka lura da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wasu daga cikin ladubban addu'a ita addu'a tana da ladubba wannan hadisin ya kunshi wasu daga cikin ladubba na addu'a da ake son musulmi ya rike wallati hiya min asbabil ijaba idan ka yi riko da waɗannan ladubba to ana fatan Allah zai amshi addu'anka za mu yi ƙoƙarin bayani akan biyu daga cikin waɗannan ladubba insha Allah na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan italatu safar tsawaita tafiya idan mutum ya yi tafiya ya samu wani ladabi guda wanda ke zama sababi da Allah maɗaukakin sarki yake sa a amshi addu'arsa wato tafiya tana cikin sabubba da sukan sa Allah ya amshi addu'an bawa min mujibatil ijaba akwai hadisin abu huraira wanda ya ƙarfafa wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin nan yadda Abu Hurairah ce thumma zakara rajula yutilu safara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana labarin wani mutumin da ya yi doguwar tafiya ashe yi tafiya mai tsawo wannan wani sababi ne da kansa Allah ya amshi addu'arka baya ga cewa akwai hadisi wanda al-imam abu dawud ya rawaito a cikin kitabu salati babu du'a bi zahar al-ghaibi hadisi na 1536 wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku babu shakka Allah yana amsan su na farko da'watul mazlum addu'ar wanda aka cuce shi idan dai aka cuci mutum ya daga hannu ya roƙi Allah to Allah zai amshi addu'arsa na biyu wa da'watul musafir addu'a ta matafi idan mutum yana cikin halin tafiya ya roƙi Allah madaukaki Allah zai biya masa bukatar shi sannan na uku wa da'watul walidi li waladihi addu'ar mahaifi ga ɗansa idan iyaye suka yi addu'a ga ɗansu Allah yana amsan su waɗannan mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce addu'ansu Allah yana amsa la shakka fihin na babu shakka a kai da mutumin da aka cuce shi da matafiyi da addu'ar iyaye ga ɗansu waɗannan addu'o'i babu shakka Allah yana amsansu in ji manzon Allah a wannan hadisin na abu huraira ya yi bayanin ladabi guda wanda ke zama sababi na ijaba shine mutum ya yi tafiya wannan hadisin riwaya ce ta al-Imam Tirmidhi Abu Dawud sannan akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi Kitabul Birri was Sila hadisi na 1905 hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba sahihu adabil mufrad hadisi na 372 al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin shi ma don haka malamai suke cewa wa mata kwala safaru kana aqrabu ila ijabati du'a in dai mutum yayi wata doguwar tafiya to wannan yana kusantar ijabar addu'ansa ga Allah tabaraka wa ta'ala wato wanda tafiyarsa tafi tsawo ya fi kusantar ijaba ta addu'arsa ga Allah in dai mutum ya fita yayi tafiya to ana fatan wanda tafiyarsa kuma tafi tsawo wannan ya fi kowa samun alamar ijaba li'annahu muzinnatu husuli inkisarin nafsi bi tulil gurba anil awtan wanda yayi doguwar tafiya an fi ganin alamar wahala tare da shi yayi nesa da gida don haka ba shi da gata sai Allah wa tahammulul mashaq wahalhalu da dama zai fuskance su a tafiyar shi to don haka nan da zaran ya roki Allah sai Allah ya amsa masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa wannan mutumin gashi ya yi doguwar tafiya kaga kenan yana da alamar ijaba amma duk da haka Allah bai amshi addu'arsa ba saboda me abincinsa haramun ne abin shansa haramun ne suturarsa ma haramun ce sannan an ne shi da haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa anna yustajabu li zalika ta ina Allah zai amsa masa addu'an shi na biyu shine ɗaga hannaye a lokacin addu'a wannan ma ya taho cikin hadisin nan na abu huraira ya muddu ya daihi ila sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin ya miƙar da hannayensa zuwa sama yana roƙon Allah kaga wannan hadisin martani ne ga waɗanda suke ganin ba a daga hannuwa a lokacin addu'a babu shakka an samu malamai da suke da wannan fahimta waɗanda suke ganin cewa in za ka yi addu'a kada ka ɗaga hannu kai dai ka roƙi Allah maɗaukaki kawai Allah yana jinka Allah yana kusa da kai wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah baya nesa da bawa saboda haka duk sa'ilin da bawa ya daga hannuwansa ya roƙi Allah Allah madaukaki ya san halin da yake ciki kuma Allah zai amsa masa akwai masu wannan fahimta kaga wannan hadisin martani ne gare su in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an mujallad na shafi na 224 yayi magana a wurare da dama cikin tafsirin nasa musamman nan da muka ambata da kuma fassaran aya ta 90 ta suratul anbiya inda Allah yake cewa wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ana magana akan tarihin annabi zakariya da annabi yahaya amincin Allah ya tabbata gare su al-imam al-qurtubi inda yake fassara wannan aya yayi magana yana cewa ikhtalafa ulama fi raf'il yadayn fi du'a malaman farko an samu sabanin fahimta a tsakanin su game da hukuncin daga hannuwa a lokacin addu'a ina hukuncin mutum ya daga hannuwansa lokacin da zai roki Allah fakarihahu ta'ifatun wasu malamai sun kyamaci haka malaman nan kuma manya daga cikinsu akwai jubairu bin mut'im da sa'id ibn musayyab surikin abu huraira da sa'id ibn jubairin waɗannan manya ne cikin tabi'ai suna da fahimtar ba a ɗaga hannu lokacin da za a yi addu'a Allah ya ji kansu ga ma alkali na farko a tarihin musulunci da ake kiransa shuraihu wata rana ya ga wani mutum yana ɗaga hannayensa al'imam al-qurtubi ya ɗauko labarin Yace ce fakala sai ya ce masa man ta tanawalu bihima wa kake son ka daka da ka daga hannayenka haka wannan fa shine alkali na farko shi a fahimtarsa ba a daga hannu in za a roƙi Allah don me ka daga hannuwa wa kake nufin ka daka la umma sauke hannunka in ji alkalin Allah ya ji kanshi الإمام القرطبي يتي واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يشير بأصبعه السبابة أفهمت سوى أن تابعي idan za ka roƙi Allah ka yi ishara da yatsa ka manuniya kaɗai duk addu'an da za ka yi ka nuna guda manuniya ta hannun dama ka yi ishara da ita kuma kar ka kaɗa ba a ce a yi motsi da wannan yatsan ba ba kamar tahiya ba ne kai dai ka ɗaga yatsar kawai ka riƙe ta addu'an da duk za ka yi komai daɗewa suna cewa zalikal ikhlas wannan shine alamar tauhidi har ma al'imamu katada aka ba da labari ana cewa yushiru bi usbu'ihi shi ishara yake da yatsarsa wala yarfa'u yadayhi a tsawon rayuwarsa ba a taɓa samun lokacin da ya ɗaga hannuwansa don zo roki Allah ba جبير بن مطعم سعيد بن المسيب سعيد بن جبير الإمام قتادة da alkali shurai waɗannan dukkan su tabi'ai ne sun kyamaci mutum ya ɗaga hannuwansa a lokacin da zai yi addu'a ba su kaɗai ba akwai tabi'in da ake kiransa a ta'u binu abi rabah akwai tawusu sannan akwai al-imam mujahid almajirin abdullahi bin abbas kaga tabi'an suna nan da yawa kuma manyan malamai waɗanda galibi karantarwar addinin nan da muke riko da shi ta hannunsu ya biyo fahimtar su ita ce ba a ɗaga hannu lokacin addu'a abinda suka zaɓa nau'ul ishara ka nuna ya tsarka a lokacin da za ka roƙi Allah babu shakka hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه السبابة عند الدعاء على المنبر يوم الجمعة إذا من ظن الله زي الدعاء ينا كم منبري أرانا الجمعة إن ينا هدوبا hadisi ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsatsa kadai yake nunawa <clears throat> idan manzon Allah yana kan mimbari a lokacin da yake huduba baya daga hannuwansa saboda zai roki Allah sai dai ya nuna yatsa akwai hadisin al-Imam Muslim akan haka hadisi na 874 Umara bin Ru'aiba sahabi ne na Annabi Muhammad wata rana ya ga bishir bin marwan alal mimbar rafi'an yadai ya daga hannayensa akan mimbari yana gabatar da huduba bishir bin marwan ya daga hannayensa yana addu'a Fatala sai umara yake cewa qabbaha Allahu hatainil yadaini Allah wadaran waɗannan hannuwa guda biyu in ji wannan sahabi ya ce tir da waɗannan hannuwa guda biyu da aka ɗaga ana addu'a a kan mimbari don ko bidi'a ne laƙadar aitu rasulallah na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma yazidu an yaqula bi haka hakaza wa ashara bi isba'ihi al-musabbiha ya nuna tsasa da ake tasbihi da ita yace ni na ga manzon Allah yana kan mimbari yana addu'a ya ɗaga yatsa guda bai daga hannuwansa biyu ba in ji wannan sahabin saboda haka lokacin da ya ga wannan mutumin bishir bin marwan ya ɗaga hannuwansa guda biyu kan mimbari ya ce tir da hannuwan nan guda biyu ba a yi yadda manzon Allah ya yi ba hadisin yana cikin riwaya ta al'imamu muslim haka nan al'imam abu dawud da kuma al'imamun nasa'i sannan akwai hadisin sa'ad bin abi waqqas sa'ad bin abi waqqas yace marra alayya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi ya wuce ni wa ana ad'u bi usbu'ayya na daga yatsuna guda biyu da na dama da na hagu ina addu'a faƙala sai ya ce min ahid ahid ka ta bi ma'ana ka daga yatsa guda ɗaya kawai wa ashara bi sababa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara da yatsa samanuniya ka daga guda ɗaya kawai wannan hadisin yana cikin sahihu sunan abi dawud waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar da cewa idan za a yi addu'a ana ɗaga yatsa musamman hadisin umar bin ru'aiba wanda al'imamu muslim ya rawaito ya tabbatar da cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana ba lokacin da yake gabatar da addu'a akan mimbari baya daga hannuwansa sai dai ya yi ishara da yatsa guda don haka malamai suke cewa bidi'a ne liman ya daga hannuwansa guda biyu akan mimbari yana addu'a ba a taɓa samun haka daga annabi muhammad ba ya ɗai manzon allah yake nuna ba sai fa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi addu'a don roƙon ruwa ana fari wannan an tabbatar da cewa manzon Allah yakan ɗaga hannuwansa a kan mimbari ga kuma hadisin sa'ad bin abi waqqas annabi ya wuce shi yana addu'a ya ɗaga yatsunsa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar masa ya ce ka ɗaga yatsa guda wannan hadisin yana tabbatar mana cewa ashe idan za a yi addu'a ana ishara da yatsa alimamul binawi cikin faidul qadir ta duba sharhin wannan hadisin mujallar na farko shafi na 238 ce wa za'ama ba'dhum anna zalika kana fi tashahhud wala dalila alayhi akwai malamin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Sa'adu bin abi waqas yana sallah ya yi ishara da yatsunsa guda biyu shine manzon Allah ya hana shi al-imam al-minawi yace wanda ke da wannan fahimta ba shi da hujja shi dai abin da sa'ad bin abi waqas ya faɗa annabi ya wuce shi yana addu'a ya ɗaga yatsunsa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ɗaga yatsa guda ɗaya kawai sallah yake yi ba sallah yake ba ba a samu bayani akan wannan hadisin ba da haka al-imam ya ce duk malamin da ke korafin cewa ai sa'adu yana cikin sallah ne lokacin da annabi sallallahu alaihi ya wuce shi yana addu'a wannan korafin nashi babu hujja a kanta kuma gaskiya ne ya dace da bayanin shekul islam a cikin bayanu talbisul jahamiyya mujallar na biyu shafi na 443 shekul islam ya ce yana ta'aliki ma hadisin sa'ad bin abi waqas qalu wa ma'anahu ashir bi wahida malamai suka ce ma'anar fada da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ma sa'adu tsawatar wanda annabi yayi masa ma'anar wato shine kai ishara da yatsa guda fa innal ladhi tad'uhu wahidun saboda shi Allah da kake roko guda ɗaya ne tunda Allah da kake roƙo guda ɗaya ne kar ka ɗaga yatsu guda biyu ka ɗaga yatsa guda ɗaya kawai wa hadha nassun bayyinun sai ibnu taymiya yace wannan nassi ne da ke bayani fi annal isharata ila Allah ishara da ake yi ana yin ta ne ga Allah haifu qala lahu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ahid ahid ka kadaita wato ka ɗaga yatsa guda bi ma'ana ahidil ishara wannan isharar da kake da yatsa kai isharar da yatsa guda faj'alha bi usbu'in wahida ka sanya isharar ka ta zamanto an yi ta ne da yatsa guda falau kanat al-isharatu ila ghayri Allah lam yakhtalifu al-amr baina an yakuna bi wahidatin aw akthar da dai a ce isharar da ake ba wai ga Allah bane to da ba laifi bane a samu ka daga yatsa biyu kofin haka amma tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗaga yatsa guda ashe ishara ce da ake game da cewa abin bautanka guda ɗaya ne don haka in kana tahiya ka ɗaga yatsa guda ishara ce kake cewa Allah ɗaya ne idan kana addu'a ka ɗaga yatsa guda wannan ishara ce akan cewa Allah da kake roƙo guda ɗaya ne wa huwa ilahun wahidu amarahu Allah yushira illa bi eh, isba'in wahida la bisnaini don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sa'ad bin abi waqas idan zai yi ishara ya yi ta da yatsa guda kar yayi da yatsu guda biyu wa kadhalika istafabati sunan bi annahu yusharu bil usbu'i al wahidati fi du'a fi salah shaykhul islam yace don haka aka samu hadisai da yawa ba ɗaya ba hadisai da dama suna nuna cewa idan zaka roki Allah a cikin sallah duk sa'ilin da kake da bukata wajen Allah za ka gabatar da wannan bukata a cikin sallah to ka yi ishara da yatsarka idan kana addu'a cikin sallah abinda ake so shine ka yi ishara da yatsarka wannan yake nuna kuskuren waɗanda suke saukar da yatsansu bayan sun gama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin tahiya kuskure ne kamata ya yi a ce daga lokacin da za ka fara yin tahiya za ka ɗaga yatsa kaɗin nan kuma ba za ka sauke ta ba sai lokacin da za ka yi sallama domin duk wata addu'a da za ka yi a cikin sallah abinda ake son ka da shi shine ka ɗaga yatsan nan guda ishara da yatsan nan sunna ce ta annabi muhammad a lokacin gabatar da addu'a shekul islam ya ce istafabati sunan hadisai da yawa sun tabbatar da wannan ba wai hadisi guda ba bi annahu yusharu bil usba'il wahida du'a fi salati wa ala al manabir yawm al juma'a haka nan idan liman ya hau kan minbari a ranar juma'a lokacin da liman zai gabatar da addu'a ya tsatsa guda zai yi ishara da ita ya daga sama yayi ta addu'an da duk zai wa fi gairi zalika sai shekul islam ya ce to ba ma a cikin sallah kawai ba ba wai kuma sai liman yana kan mimbari kadai ba duk sa'ilin da kake da wata bukata ga Allah kana iya ishara ka yi ta gabatar da wannan addu'a ka duba littafin bayanu talbitul jahaniya mujallar na biyu shafi na 443 haka dan al-imam al-bahuti cikin littafin da ake kira kashaful qina' littafin da ke bayanin fiqhu karkashin mashaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal mujallal na farko shafi na 356 yace wa yushiru aiban wa yushiru aiban bi sababati al-yumna inda du'a'ihi fi salatin wa idan kana sallah kana da wata addu'a kai ishara da yatsanka ko da ba sallah kake ba kana da wata addu'a kai ishara da yatsanka don haka muke fahimtar إن الإشارة بالسبابة inda du'a, من السنن الواردة التي قررها أحد العلم malamai sun tabbatar da cewa ka ɗaga yatsarka lokacin yin addu'a sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah babu shakka a kanta don haka kana da zaɓi kana da zaɓi ɗayan biyu wanda kowannensu sunna ne ko dai ka yi ishara da yatsaka a lokacin gabatar da addu'a ga Allah ko kuma ka ɗaga hannuwanka guda biyu wanda duk ka ɗauka suna ce da ta tabbata daga manzon Allah waɗancan malamai tabi'ai da muka gabatar da bayaninsu kamar misali a bin abin Raba, kamar misali tawusu ko ko mujahid bin jabar irin su sa'id ibn jubair jubair bin mut'im sa'id ibn musayyab wanda manya ne cikin tabi'ai Allah ya musu rahama su kan ma sun fifita ka ya yatsarka a lokacin gabatar da addu'a fiye da ma daga hannuwan kaɗan nan ɗayan biyu ko dai waɗannan hadisai ba su isa gare su ba domin a lokacin da suka yi rayuwarsu ba a gama rubuta hadisan annabi muhammad ba babu mamaki hadisan ba su iso gare su ba don haka siffa guda ta addu'a kaɗai ta iso gare su wannan siffa ita ce ɗaga yatsa a lokacin addu'a wannan siffa suka yi riko da ita don haka in sun ga mutum yana ɗaga hannuwansa sai su tsawatar masa domin hujjar wannan ba ta iso gare su ba ko kuma ya kasance hadisan sun iso gare su amma ba sa ganin ingancin waɗannan hadisan a wannan lokaci don haka yasa suke da wannan fahimta Allah ya ji kansu don haka babu shakka sunna ce ta annabi Muhammad kai ɗayan biyu a lokacin da za ka yi addu'a ko dai ka ɗaga yatsarka kai ta addu'an ka ko kuma ka ɗaga hannuwanka guda biyu duk da cewa akasarin malamai baya ga waɗancan da muka yi bayani akasarin malamai a tsawon tarihi suna riko ne da sunnan nan ta biyu raf'ul yadaini inda du'a lokacin da za a yi addu'a mutum ya daga hannuwansa guda biyu akasarin malamai wannan fahimtar suka yi riko da shi walakin la haraja min al'amali bi ayyin min as-sunnatayn babu laifi don kayi riko da kowace daga cikin guda biyu dinnan don ku babu shakka dukkan su sunnonin annabi Muhammad ne bi hasabi ma tayassara yi la'akari da hali yadda ya sawwaka gare ka misali mun yi bayanin cewa hali na tafiya yana cikin halaye waɗanda malamai suke cewa bawa yana samun ijaba game da addu'ansa kai ne ka shiga mota kana tafiya gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah yana amsa addu'an matafi wanda ke halin tafiya yana tare da wata siffa wadda ta tabbata cewa Allah yana amsan addu'an mutumin da ya samu wannan siffa ka shiga mota kana tafiya babu mamaki kai kake tuka wannan mota Ga gashi kana cikin wani hali ka samu wata gara ɓasa ta musamman abinda dukkan roƙa wajen Allah Allah zai biya maka dalili saboda kai matafiye ne kana tare da wata siffa wadda ta tabbata daga bakin annabi Muhammad wanda duk ya samu wannan siffa to ana fatan Allah zai amshi addu'ansa to gashi ka ɗau tafiya babu mamaki kuma tafiyar ma tana da nisa yadda annabi sallallahu alaihi sallam a cikin hadisin abu huraira yake faɗan cewa ثم ذكر الرجل يطيل السفر mutumin da ya doguwar tafiya ana fatan yana tare da wata siffa ta ijaba a lokacin da kake tuka mota ga yamin yadda za a yi ka daga hannuwa lokacin addu'a ka wahal da kanka sai ka yi ishara da yatsa ka kai ta roƙon Allah kuma wallahi sunna ce ta annabi Muhammad babu ƙura a kanta ko kaɗan don haka malamai suka ce kana da zaɓi ɗayan biyu ko dai ka ɗaga hannuwanka lokacin addu'a ko ko ka ɗaga yatsar ka guda a lokacin addu'a kuma abin da ke gwada maka cewa wannan wani sauƙi ne daga Allah domin idan bukatun naka suna da yawa idan ka ɗaga hannuwanka ɗin nan babu mamaki ka gaji amma in ya tsarkace guda kai ishara da ita sai ka wuni kana roƙon Allah da haka kowace ta tabbata daga annabi Muhammad misali akwai hadisin Abdullahi bin Abbas yana sahihu sunan abi dawud riwaya ta al-imamu abu dawud hadisi na 1489 Abdullahi ibn Abbas ya ce almas'ala an tarfa a yadaika hazwa manki baika au nahwihima idan kana da bukata wajen Allah shine ka ɗaga hannuwanka guda biyu daidai kafaɗunka au nahwahuma ko ku wato kwatankwacin haka wal istighfari in ku zaka nemi gafaran Allah an tushira bi isba'in wahida kai ishara da yatsa daya idan zaka yi istighfari kai ishara da yatsa guda wannan karantarwa ce ta Abdullah ibn Abbas idan bukata kake da ita ga Allah kana da roƙo ka daga hannuwanka daidai ka kafadunka idan istighfari ne kai ishara da yatsa guda wal ibtihalu in kuwa an shiga hali na tashin hankali shine al-ibtihal babu mamaki an shiga wani hali na fari ko hali na yaƙi mutum ya shiga wani hali na bala'i Buƙatar tasa tana da girma to a wannan lokaci an da ya daika jami'an abdullahi bin abbas ya ce ka miƙa hannayenka baki ɗayansu ka ɗaga su sama idan buƙatar ka ƙarama ce ka ɗaga hannuwanka daidai ka faɗa idan istighfari za ka yi ka yi ishara da yatsa guda idan kuwa ka shiga hali na tashin hankali to ka ɗaga hannuwanka sama in ji abdullahi bin abbas wannan siffa kashi uku siffofi ne kashi uku na gabatar da addu'a ga Allah duk da cewa fahimta ce ta abdullahi bin abbas amma malamai suna cewa ba istighfari kadai ba zikirin Allah maɗaukaki in za a yi akwai buƙatar ka yi ishara da yatsarka in za ka yi zikirin Allah ka yi ishara da yatsarka musamman istighfari to ai idan ka ɗauka istighfari ana yi mata ishara a fahimtar Abdullahi bin Abbas to ai istighfari ita ma addu'a ce domin neman gafaran Allah kake wanda ke neman gafarar Allah yana da bukata ne a wajen Allah ka duba bayanin ibn rajab cikin jami'ul ulum wal hikam karkashin wannan hadisin na goma hadisin arba'una hadis ibn rajab ya ce wa qad ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi sifati raf'i yadayhi fi du'a'i anwa'in muta'addida ba nau'i guda ba ne yadda manzon Allah ya ɗaga hannuwansa a lokacin addu'a an samu hadisai waɗanda suke bayanin nau'uka da dama faminha daga cikin nau'ukan annahu kana yushiru bi usbu'ihi sababa annabi yakan yi ishara da yatsarsa manuniya kadai wannan siffa guda ce daga cikin nau'ukan yadda manzon Allah yake daga hannuwansa ya gabatar da bukatarsa ga Allah ana samun lokacin da annabi ishara kawai yake da yatsa guda yayi ta addu'ansa kaga sunna ce wa ruwiya annahu kana yaf'alu zalika alal minbar an samu labari ku cewa annabi yakan yi haka in ya hau minbari wa fa'alahu lamma rakiba rahilatahu an tabbatar da cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawa raƙumi zai yi addu'a ya yi ishara da yatsa wa min ha annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurahuma ila jihatil qibla sannan an samu labari annabi ya daga hannuwansa guda biyu bayan hannuwansa suna kallon alqibla wa huwa mustaqbiluha shi kuwa yana fuskantar hannun wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu bayan hannuwansa suna kallon alqibla cikin hannuwan suna kallon fuskarsa wannan ya tabbata a sunnar annabi Muhammad a bayanin ibn rajab cikin jami'ul ulumi don haka an samu fahimta kamar kashi biyu kashi na farko daga tabi'ai akwai waɗanda suke da fahimtar yatsa ɗaya ake ɗagawa amma akasarin malamai su suna cewa ana ɗaga hannuwa a lokacin gabatar da addu'a ga Allah maɗaukaki kuma kowannensu yana da hujja don haka ya sa imam bukhari musamman ya rubuta littafi al bukhari ya rubuta littafi musamman saboda hadisai da suke bayanin yadda manzon Allah yake ɗaga hannuwansa a lokacin addu'a al bukhari ya rubuta hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa manzon Allah ya ɗaga hannuwansa a lokacin addu'a kamar yadda al'imamin nawawi yake faɗa a cikin sharhu sahihi muslim yana cewa qad sabata raf'u yadayhi fi du'a fi mawaqit wa hiya aktsaru min an hadisai waɗanda suka yi bayani cewa annabi ya daga hannuwansa a lokacin addu'a sun fi ƙarfin a kirga suna da yawa har ma ya ce wa qad jama'atu minha nahwan min 30 hadisan min as-sahihain na rubuta hadisai kamar guda 30 waɗanda aka ciro tsakanin riwaya ta al'imamul bukhari da kuma riwaya ta al Muslim wato tsakanin sahihul Bukhari da sahihu Muslim al-Imam ya ce yace ya ciro kamar guda talatin, hadisai da suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a lokacin addu'a don haka babu laifi don ka yi ishara da tsaka a lokacin addu'a babu laifi don ka daga hannuwanka a lokacin addu'a daga hannuwan nan yana da siffa yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah ka duba sharhu sahihi muslim <clears throat> Mujallar na shida shafi na 262 da fathul bari Mujallar na goma sha ɗaya shafi na 141 da nailul autar Mujallar na uku shafi na 333 da fatawa ibn baz Mujallar na goma sha ɗaya shafi na 178 da kuma Mujallar na 30 shafi na 242 musamman tasihu du'a littafin ashekul uh, allama bakar abu zaidin Allah ya ji kansa yana cikin manyan malaman sa'ud wannan littafin yana da muhimmanci tasihu du'a shafi na 115 waɗannan littafai duk in ka duba za ka ga bayani da aka yi game da yadda ake ɗaga hannuwa a lokacin addu'a siffa ta farko ita ce ishara da yatsa idan ka yi ishara da yatsan nan kada ka motsa sai fa in kana cikin sallah a lokacin da ake sallah idan kana addu'a bayan tahiya a wannan lokaci ne ake motsa yatsa hadisan sun tabbata daga annabi muhammad babu shakka amma idan ba sallah kake ba kana son ka ɗaga yatsar ka don ka yi addu'a to karka motsa babu riwaya da ta tabbatar da cewa ana motsa yatsa a lokacin addu'a waje da sallah sai dai hadisin da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana kan mimbari yana ɗaga yatsarsa a lokacin addu'a wanda malamai suke cewa abinda ake nufi annabi yakan sauke yatsan ya ɗaga duk sa'ilin da zai yi addu'a ya ɗaga idan ya gama ya sauke ya ɗaga ya sauke ya ɗaga ya sauke amma ba yana motsa yatsar kamar yadda ake zama tahiya ba Allah shi samu gani al'allamatu bakar abu zaidin a littafin ta tashihu du'a ya ce yadda ake ɗaga hannuwa a lokacin addu'a yarfa'u da'i ya daihi ila manki bai mai addu'a ya ɗaga hannuwansa zuwa daidai kafaɗinsa au nahwihima ko daidai dai ko kwatankwacin haka ana dai son mutum ya ɗaga hannuwansa kenan matukar annabi sallallahu alaihi wasallam zai daga hannuwansa to baya haɗa su ya aje a cinyoyinsa wannan bid'a ne wanda zaka ga akasarin mutane suna haka idan mutum zai yi addu'a sai ya haɗa hannuwansa ya aje a cinye shi to <clears throat> kamata ya ce yayi ishara da yatsa kawai tunda bai son daga hannuwa amma in za ka ɗauki sunna ta biyu ita ce daga hannuwa to tilas sai ka daga in ma daidai kafadunka ko kuma kwatankwacin haka wanda mun yi bayani game da maganar ibnu rajab a cikin jami'ul ulum yace an tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan sanya bayan hannunsa ya kalli alƙibla cikin hannuwansa kuma su kalli fuskan shi <clears throat> siffa ta farko kenan siffa ta biyu ita ce wadda al'allamatu bakar abu zai yake faɗa. a cikin tasihu du'a shafi na 115 yace ka daga hannuwanka daidai kafadunka ba mallahuma sannan ka hada tsakaninsu gairu muftariqai ne karka raba su <clears throat> gairu mufarriqatai ne karka raba tsakaninsu amma da yawa suka raba tsakaninsu alhali yadda abdullahi bin abbas ya faɗa sai fa in mutum zai yi addu'a ta roƙon ruwa nan ne aka tabbatar da cewa manzon Allah yana raba hannuwansa amma ka haɗa su wannan shine abin da sunna ta tabbatar kar ka raba tsakaninsu ka haɗa hannuwanka kar ka raba tsakaninsu basitan huma nahwa sama ya zamanto cikinsu yana kallon sama wa zuhuruhuma nahwal al-ardi bayansu kuma yana kallon ƙasa kaga siffa ta biyu kenan a bayanin ibnu rajab bayan hannunka yana kallon alƙibla cikin hannayenka suna kallon fuskanka a bayanin bakar abu zai cikin hannuwanka suna kallon sama wajen hannuwanka suna kallon ƙasa wannan siffa ta biyu kenan kuma ita ma ta tabbata a fahimta ingantacciya ta sunna wanda malamai magabata suka yi wa in sha'a qanna'a bihi ma wajhahu don haka yasa <clears throat> al'allamatu bakar abu zai da ya ce in mutum ya ga dama sai ya lankwasa hannuwan nashi ya zamanto cikinsu yana kallon fuskarsa wa zuhuruhuma nahwal qibla bayansu yana kallon alqibla wa takuna ni tsahirataini ka'ida dai hannuwan naka su zamanto suna da tsarki suna da tsafta ni suna da tsarki a lokacin da zaka daga su don gabatar da wata bukatar ka ga Allah makshufataini sannan su zamanto a buɗe gaira mahjubataini bi ha'ilin kar ya zamanto akwai wani kyalle a kansu ya zamanto hannuwan naka suna buɗe kar ya zamanto wani abu yana sama su don akwai wanda kan rike wani abu alhali ya zamanto kuma yana addu'a ne a wannan lokaci duk da cewa babu laifi don ka ɗaga hannu guda ka sauke guda a dalilin wata larura saboda hadisin usama Allah ya kara masa yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi filin arfa a wannan lokaci da manzon Allah ya tsaya a filin arfa yana gabatar da addu'a yana rike da akalan raƙuminsa daɗewar da manzon Allah ya yi a tsaye ya sanya wani lokaci akalan raƙumin nashi yakan kubuce daga hannunsa ya faɗi kuma gashi manzon Allah ya haɗa hannuwansa yana rike da akalan raƙumi to idan ya faɗi annabi sallallahu a lokacin addu'a akwai littafin ibn usaimin wanda ya sharha na arba'una hadis ibn usaimin wato siffa ce ta mai bukata mutazallil wanda ke kaskantar da kansa alfaqiru mabukaci almuntazir an yu'ta kamar mutumin da ke jiran Allah ya saukar da kyauta ka daga ka hada hannuwanka ka bude tsakaninsu kamar kana jira Allah ya sanya ma wani abu cikin hannuwan naka wannan siffa guda ce ya ba da hujja da hadisin da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Malik bin Yasar idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni kufiku idan za ku roƙi Allah ku roƙe shi da cikin tafukanku wala tas'aluhu bi zuhuriha kar ku roƙi Allah da bayan tafukanku ku roƙe shi da cikin tafukan hannayenku don haka kenan yana da kyau a ce ka ɗaga hannuwan naka cikin hannuwan naka yana fuskantar sama wannan ya dace da nassin hadisin annabi Muhammad wa hal yadummu yadayhi inda raf'ihima aw yaj'al bainahuma furja shin ya kamata mutum ya buɗe hannuwansa idan ya ɗaga su a lokacin da kake addu'a ya kamata a ce ka buɗe tsakanin hannuwan naka ka duba a sharhun mumti littafin ibn al-usaini mujallar na hudu shafi na 25 yace innaha takunu madmuma abinda ake so shine ka haɗa hannuwanka kar ka buɗe tsakaninsu idan ka ɗaga suka haɗa karka su a buɗe domin wani yakan yi haka saboda bukatar tashi tana da girma ya ce karka buɗe tsakaninsu ka haɗa su ka duba a sharhul Mumte, mujallar na hudu shafi na 25 nassin maganarsa ita ce wa amma tafriji wal muba'ada huma. mutum ya buɗe tsakanin hannuwansa a lokacin da ke addu'a fala a'lamu lahu aslan ni dai iya karatu na ban san hujjan haka ba la fi sunna wala fi kalamil ulama ban taba ganin hujjar haka ba in ma ta hadisi ko ko in karanta a wani littafi ma na musulunci ban taba gani ba ina ma ya taho Najeriya da yawa sukan buɗe hannuwansu gani suke in an yi haka Allah ya fi saukar da bukatar mutum ابن al-usaimin ya ce wa du'a'ul هنكلي addu'a ta tashin hankali kamar addu'an da ake a lokacin yaƙi kamar addu'a da ake a lokacin fari wannan addu'a ita ce ake son musulmi ya ɗaga hannuwansa sama tarfa'u aksara min haza ka ɗaga hannuwanka sama da daidai ka ka, to sai fa addu'a na yaƙi ko ku addu'a da ake a lokacin fari hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi du'a'il istisqa yadda hadisi ya tabbata cewa lokacin da annabi ya zo roƙon ruwa lokacin da yake addu'a Allah ya saukar da ruwan sama rafa'a yadaihi kasiran ya daga hannuwansa sosai hatta zanna zannu anna zuhurahuma nahwa as-sama'i min shiddati rafi saboda tsananin ɗaga hannuwansa ɗin nan har sai da wanda ya ba da labarin hadisin yake zaton cewa wajen hannuwan suna kallon sama ciki na kallon ƙasa a fahimtar ibn Usaini, duk da cewa akasarin malaman sunna sun tabbatar da cewa idan ana addu'a a lokacin roƙon ruwa akan juya bayan hannun yana kallon sama cikin hannun yana kallon ƙasa wannan babu shakka ya tabbata sunna amma Ibn usaymin yana ganin bai dace ai haka ba saboda wancan hadisin na annabi muhammad ku roƙi allah da cikin tafukanku kada ku roƙe shi da bayan ku, idan ko aka ce mutum zai juya hannuwansa kaga ya juya ma allah bayan hannunsa kenan don haka shi a fahimtarsa tsananin ɗaga hannuwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi yasa ake tammani ya ma juya cikin ya dawo ƙasa amma da hakikatan malamai da dama suna da fahimtar ana juyawa daga cikinsu akwai al'imamu malik wanda akwai hadisai da dama a nan aka samu wata matsala guda shin kowace addu'a ce ake ɗaga mata hannu babu shakka hadisai sun zo kamar kashi uku daga annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na farko suna nuna cewa annabi ya daga hannuwansa a lokacin addu'a wal qismu thani kashi na biyu suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a bai daga hannuwansa ba sannan kashi na uku shine an samu hadisai da cewa annabi ya yi addu'a amma ba a tabbatar ya daga hannuwa ko ku bai daga ba ibn al-usaimin ya yi magana akan waɗannan hadisai kamar kashi uku inda aka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa ya addu'a sannan da inda aka tabbatar da cewa manzon Allah yayi yi addu'an bai ɗaga hannuwansa ba da kuma inda aka samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a amma babu tabbacin ya ɗaga hannuwan ko bai ɗaga ba kamar misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya saukar da ruwan sama hadisin Anas bin Malik asabatin nasu sana ala ahdin nabi Anas bin Malik ya ce an samu fari a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة النبي ينا خطبة ينا كم منبري أرانا الجمعة فقام أعرابي wani balarabin ƙauye ya miƙe ya ce ya rasulallah halakal malu wa ja'al iyalu fad'ullah lana ya rasulallah dukiya ta halaka iyalai na cikin yunwa ba abinci ana fari ka roƙa mana Allah farafa'a dai annabi sallallahu alaihi sallam. nan take sai ya daga hannuwansa kaga wannan an tabbatar da cewa manzon Allah ya daga hannuwansa akan mimbari yayi addu'a amma dalilinsa saboda ya roƙi Allah ya saukar da ruwan sama wannan ita ce kaɗai hujja da takan sa liman ya ɗaga hannuwansa a lokacin da yake addu'a akan mimbar idan zai roƙi Allah ya saukar da ruwan sama Anas ya ce wa ma nara fi sama'i qaza'a a lokacin da annabi ya fara addu'an a sama babu gajimare amma Anas ya ce fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ke hannunsa ma wa ba'aha annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauke hannunsa ba hatta tara sahabu sai ga gajimare gudu yake gabas da yamma kudu da arewa gajimare na tahowa suna harhaduwa amsalul jibali kaman duwatsu nan da nan Allah ya hada hadari kafin manzon Allah ya sauke hannunsa sun malam yanzil an mimbarihi manzon Allah bai sauka daga mimbarinsa ba hatta ra'aytul matara yatahadaru ala lihiyatihi sai da naga ruwan sama an yi ruwa ya jika masallacin da ke masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu jinka irin namu na yanzu ba yana yoyo har ruwan ya sauka akan annabi har ga ruwan yana ɗiga a gemun manzon Allah kafin ya sauka a kan mimbari nan take Allah maɗaukaki ya bada da ijaba sai dai fa ruwan nan aka dinga yi fa yau muna zalika Anas bin Malik yace tsawon wannan rana dai ruwan sama ake wa min al-gadi washe gari ma dai ruwan ake wa ba'd al-gadi bayan washe garin ma ruwan ake don haka in ka roki Allah to Allah yakan taho da ni'imar sa kuma tare da uquba aka dinga ruwan sama hatta ja'atul jumu'atul ukhra mako ya kewayo wa kama zalikal arabi wannan ba kawai ya sake mikewa aw qala ghayruhu ko ko wani ne daban ya rasulullah tahdumul bina gidaje na ta rushewa dan adam kenan wa gariqal malu fad'ullah lana ka roƙa mana Allah farafa yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa fa qala annabi yace allahumma hawalaina wala alaina فما يشير بيده yadihi ila من الصحابي sahabi manzon Allah yana addu'a yana ishara in ya nuna gabas sai gajimaren ya tafi ya bace in ya nuna yamma nan nan ma ya bace in ya nuna kudu nan nan ma ya bace kafin manzon Allah ya sauka in ka daga sama babu sauran hadari gari ya bushe hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam al-Bukhari don haka malamai suke cewa akan ɗaga hannuwa a lokacin addu'a yaushe ake ɗaga hannuwa idan munasabar ta dace da lokacin da manzon Allah ya ɗaga hannuwarsa kamar misali lokacin da manzon Allah yake kan mimbari fi qisatil a'rabi allazi talaba min ar-rasul fi khutbatil juma'a an yastaski fa rafa'a an-nabi yad'u wa rafa'a an-nasu aydihim lokacin da annabi ya ɗaga hannuwarsa jama'a duka sun ɗaga hannuwansu idan liman bai ɗaga hannunsa ba bid'a ne kuma wani ya ɗaga hannunsa lokacin da manzon Allah ya ɗaga hannuwansa sahabbai sun ɗaga amma bayan wannan lokaci ba a taɓa samun lokaci da manzon Allah ya ɗaga hannuwansa akan mimbari ba sai dai ya yi ishara da yatsansa in yana addu'a kai ma da kake sauraron addu'a ta liman bid'a ce ka ɗaga hannuwanka a wannan lokaci babu shakka don haka ibn al-usaymin ya ce an tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a lokacin da ya roki Allah ya saukar da ruwan sama akan mimbari sannan wa fil qunuti fil nawazil aw fil witri lokacin al liman ya daga hannuwansa a cikin sallah wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah wa kadhalika raf'ul yadaini ala safa wa ala marwa mutum ya ɗaga hannuwansa idan ya hau kan dutsen safa a lokacin umra ko aikin haji idan ka hau dutsen safa ka ɗaga hannuwanka wannan ma sunna ce haka nan in ka hau dutsen marwa wa fi arafa a tsayuwar arfa ka ɗaga hannuwanka wannan ma sunna ce wa ma ashbaha zalika fal amru fi hadha wadihun sai yace na biyu an tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasu addu'o'i kuma bai ɗaga hannuwansa ba ma da fihi adamun raf'i ka du'a'i hali hutubatil juma'a fi gairil ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa ya yi addu'a a lokacin sallar juma'a ba na'am yana addu'a ɗin amma bai ɗaga hannuwa don haka ɗaga hannu a wannan lokaci bid'a ne falau da al-khatibu lil mu'minin idan mai hudu ba yana kan mimbari yana yi wa masu imani addu'a au linasirin mujahidina fi khutubatil juma'a a lokacin da liman yake kan mimbari yana addu'a ga musulmai ko yana addu'a ga mayaka fa ya fa'u ya dai? bai kamata ya ɗaga hannuwansa ba me dalili saboda ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa idan yana addu'o'i a lokacin sallar juma'a ba sai fa idan roƙon ruwa za a yi walau rafa'ahuma la unkira alaihi yace ko in liman ya ɗaga? to kamata ya a ce mutane su nuna masa cewa fa bai kyauta ba saboda ba a samu a sunnar annabi muhammad ba haka nan addu'a da ake a cikin sallah ka du'a ta sajdatayn ko addu'a da ake tsakanin sujuda biyu a sallah wa du'a ba'da tashahhudil akhir bayan ka gama tahiya na ƙarshe zaka yi sallama ka gabatar da addu'o'i a wannan lokaci ba a daga hannuwa sai dai mutum ya yi ishara da yatsarsa wa ma ashbaha zalika sai yace al na uku malam yarid fihi raf'u wala adamu an samu hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa ya yi addu'a amma ba a tabbatar da ya daga hannuwansa ko bai daga ba idan dai ka ji wani hadisi yana bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata addu'a amma ba a faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a wannan addu'an ba to kai ya kamata ka daga hannu a wannan lokaci dalili saboda wannan hadisi na salman da anas bin malik da kuma jabir bin abdullah waɗannan sahabbai sun ba da labarin hadisin da al'imam ahmad ya ruwaito da kuma al'imam abu dawud wa gairuhuma inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun lallai allah mahalicinku mai kunya da allah mai karimci ne yastahyi min abdihi allah yana kunyar bawansa idan rafa'a daihi ilaihi idan bawa ya daga hannuwansa ga Allah an yarudda huma sifran a ce bawa ya dawo da hannuwansa dinnan fankan fayo ba a bashi wata rahama ba Allah yana kunyar haka Allah yana kunyar bawa Allah bai saka wani abu a ciki ba hadisin ya inganta dalilin haka yasa aka ce idan ka ga wani hadisi yana bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a amma ba a faɗi cewa a wannan lokacin da manzon Allah ya yi addu'an ya ɗaga hannunsa ko bai ɗaga ba ibn al-usaimin ya ce to sai ka yi amfani da wancan hadisi kai sai ka ɗaga hannuwanka a wannan lokaci alal misali hadisin da ke bayani cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi majalisi da sahabbai kafin a tashi daga majalisin annabi yakan gabatar da addu'a ga sahabbai wannan hadisin ba a yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa ba ko ba a ce ba ya dagawa ba kaga a irin wannan wuri shine aka ce kai sai ka daga naka hannuwa din tunda a cikin nassin hadisin ba a nuna cewa manzon Allah ya daga hannuwansa ko ko bai daga ba to sai ka ɗauko wancan hadisi na Salmanul Farisi da jabir bin abdullahi al-ansari waɗanda suke bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kunyar bawansa ya ɗaga hannuwansa ya dawo da su ba tare da Allah ya saka masa rahamar shi a ciki ba wato wannan yana nuna cewa asali siffar addu'a ita ce mutum ya daga hannuwansa asali amma inda aka samu cewa annabi bai ɗaga ba to kai karka ɗaga inda aka tabbatar da cewa manzon Allah ya daga to kai ma ka daga inda aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a amma ba a sani ba ya daga hannu ko bai daga ba to kai sai ka daga domin asali siffa ta addu'a ana so ne a daga hannuwa don haka a ƙarshen majalisi ake son mutum ya yi addu'a a wannan lokaci kuma ana son a daga hannuwa fahimtar ibn al usaymin kenan sai dai bin bas in ka duba fatawarsa shi kuma yana cewa a nashi gani idan an gama karatu lokacin da za a gabatar da addu'a ba sharaɗi ba ne mutum ya ɗaga hannuwansa tun da dai cikin hadisin ba a nuna cewa manzon Allah ya ɗaga ba don haka in ka ga dama sai ka yi addu'an hannayenka suna ƙasa in ka ga dama kuma ka ɗaga hannuwanka amma ibn al yana nuna cewa ɗagawan shi ya fi dacewa da siffa ta addu'a saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya muddu ya yadaihi ila sama ya kulu ya rab ya rab ashe asalin siffa ta addu'a daga hannuwa ne don haka tunda ba a samu tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ba kai ya kamata ka daga wannan hadisi yana magana ne akan tafiyar aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da wancan mutumi ya daga hannuwansa yana roƙon Allah yana da kyau mu gane ba ko ina bane a aikin haji mutum yake da damar daga hannuwansa yayi addu'a akwai hadisin al-Imam tabrani hadisin Abdullah ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace la turfa'ul aidi illa fi sab'ati mawatin a wuri bakwai kadai ake daga hannuwa ayi addu'a a aikin haji wuri bakwai hina yaftatihu salata lokacin da zaka fara sallah dama zaka yi kabbaran harama ana daga hannuwa wa hina yadkhulu al-masjid al-harami a lokacin da kake shiga masallacin Ka'aba kana shigowa da zaran ka hangi ɗakin Ka'aba din domin yana tsakiyar masallaci ne in ba ka shiga ta kofar Abdul Aziz bane wanda ita ce kofa da ta fi kusa da jikin ɗakin Ka'aba yana da wuya da shiganka masallaci ka hangi ɗakin ka'aba sai ka ɗan yi tafiya to a lokacin da kake hangar ɗakin ka'aba sai ka tsaya cik ka ɗaga hannuwanka ka yi addu'a na biyu kenan hina yadkhulu al-masjid al-haram fa yanzuru ila al-bayt wa hina yaqumu ala safa lokacin da ka tsaya akan dutsen safa sannan Walmarwa lokacin da ka tsaya akan dutsen marwa wahina ya kifu ma'an ashiyata arafa da kuma lokacin da ka tsaya tare da mutane a yammacin arfa tsayuwan arfa lokacin ana ɗaga hannuwa idan za a yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa majma'a da kuma inda ake taruwa musdalifa fazkurullaha inda mash'ar haram in ji Allah maɗaukaki a suratul baqara ana son mutum ya yawaita zikirin Allah idan an kwana a musdalifa bayan an sauko daga arfa da zarar an yi sallar asubahi za ka miƙe tsaye ka fuskanci alƙibla ka ɗaga hannuwanka ka yi ta addu'a ba za ka bari ba sai gari ya yi haske abin da ya rage kawai shine rana ta fito wannan ita ce sunnar annabi muhammad sannan wal maƙamai hina yarmil jamra lokacin da za ka yi jifa wannan jifar ma ba jifa ba ta ƙarshe ba ba jifan da ake a ranar sallah ba kenan sai jifa wadda ake yin ta a cikin ayyamu ta tashrik ana yin addu'a bayan kayi jifa a daidai jamra ta farko idan ka gama jifa ka matsa gaba kaɗan sai ka tsaya ka yi addu'a sannan idan kayi jifa a jamra ta biyu jamratul wusta ka matsa gaba nan ma ka yi addu'a amma idan ka yi jifa a jamara ta ƙarshe wucewa za ka yi ba a addu'a nan ne ake samun mutane suna bidi'o'i da dama saboda jahilci za ka ga mutum yana ɗawafi ya ɗaga hannuwansa a lokacin da yake ɗawafi domin idan kana ɗawafin ka'aba mahalli ne na ijaba babu shakka akwai buƙatar kai ta addu'a amma ita wannan addu'a ba a taɓa samu labari cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa a lokacin da yake ɗawafi ba ba a taɓa samun labari cewa sahabbansa sun ɗaga hannuwansu a lokacin da suke ɗawafi ba don haka addu'an kawai za ka yi ta yi allah yana jinka babu buƙatar ɗaga hannu ɗaga hannu a wannan mahallin bid'a ne haka kuma wani ya wuce gaba yana addu'o'i na bayan suna amsawa ya damu mutane da hayaniya da ihu maimakon ya bar sauran jama'a da suke ɗawafi su samu nutsuwa su roƙi Allah ya zamanto mutum ɗaya ya yi jagora jama'a suna binsa yana addu'a ana amsawa wannan shirme ne babu wanda ya ƙayyade maka abin da za ka roƙi Allah a lokacin ɗawafi illa iyaka abin da ake so da kai tsakanin lokacin da kake ɗawafi idan ka taho rukuni na ƙarshe daga inda ka fara wannan ɗan tazara kawai ake son ka dinga cewa ربنا آتنا hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amma daga lokacin da ka fara dawafi doro ne ukun nan na ɗakin ka'aba inda duk ka zagaya addu'a ka za ka yi ta yi abinda duk ka roƙa Allah yana ji da kuma kowace harshe babu wanda ya ce ka ɗaga muryarka hatta littafin da mutum ya yakan rike na addu'a ba shi da asali a sunnar manzon Allah Abdullahi ibn Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗi wannan magana ya ce wuraren da ake ɗaga hannuwa a lokacin aikin hajjin nan iyakansu kenan wanda har ma akan haka ibn al-qayyim al-jawziya in ka duba zadul ma'ad yayi maganganu akan haka zadul ma'ad mujallal na biyu shafi na 287 ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa in ka dubi hajjin annabi muhammad inda aka samu tabbacin cewa manzon Allah ya daga hannu yayi addu'a waɗannan guraren da muka yi bayani ne kadai banda su babu wani guri da zaka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa ya gabatar da wata addu'a ka duba fatawa ta Muhammad ibn Salih al-Usaimin mujallad na 22 shafi na 436 haka nan littafin sa Ash-Sharhul Mumti' Kitabul Manasik in ka duba zaka ga wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas ibn al-Usaimin yana karfafa wannan hadisin na Abdullahi ibn Abbas haka nan a sheikh bakar bin abdullahi abu zain a littafinsa sihu du'a shafi na 513 kamar yadda muka faɗa da kuma ibn al-qayyim al-jawziya ibn al-usaymin cikin asharhul mumti yayi bayanin kurakure da jama'a suke lokacin sa'ayi kamar yadda ya tabbata cewa ana ɗaga hannuwa a yi addu'a akan dutsen safa ibnul al-usaymin a cikin asharhul mumti' mujallar na bakwai shafi na biyu da da sittin takwas ya ce ya Allahu akbar lokacin da ka hau dutsen a wato lokacin da ka hau dutsen safa ka tsaya sai ka ce Allahu akbar wa huwa rafi'un yadayhi ka rafi'i ma fi isa lasa marratin ka ɗaga hannuwanka yadda kake addu'a daidai ƙirjinka ka haɗa su ana son ka yi wannan addu'a sau uku duk sa'ilin da ka yi addu'a guda za ka shigar da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu summa yad'u bima ahabba yi addu'an da duk kake so za ka yi ka maimaita ya zamanto sau uku kana addu'a sau uku kana wannan hailala wannan zikiri to inda ake samun kuskure lokacin da ka gama sa'ayi ka yi addu'a a kan dutsen safa kai sa'ayi ka tahimarwa ka yi addu'a ka fuskanci alƙibla ka dawo safa ka yi addu'a ka koma marwa lokacin da ka ƙare ɗin tsayi wadda mutane suke yi bidi'a ce babu wanda ya ce ka tsaya kuma ɗaga hannu a wannan lokacin shi ma bidi'a ne ka duba a sharhul mumti mujallar na bakwai shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai wato ala kulli halin kamata ya a ce musulmi yana ƙoƙarin bincike shin waccan addu'a da aka ce annabi ya yi yaya siffar addu'an take a lokacin da manzon Allah ya yi addu'an nan yaya ya yi ba a taɓa samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a kan marwa lokacin da ya gama sa'ayi ba wato idan ka yi a kan safa ka yi a kan marwa ka dawo safa ka yi a kan marwa ka dawo safa ka yi a kan marwa idan ka wato ana son ya zamanto ka kai sau hudu ka dawo sau uku kenan kewayawa bakwai to lokacin da kake isa marwa ka dire kenan ka zo karshen sa'ayi babu tsayuwa wucewa za ka yi kamar dawafi ne lokacin da ka fara dawafi lokacin nan kake fara addu'a amma lokacin da ka gama ɗawafi da ka iso daidai saitin hajarul aswad wucewa kawai za ka yi babu buƙatar ka tsaya kuma ka yi wata addu'a tsayuwa bayan gama ɗawafi da tsayuwa bayan gama sa'ayi dukkan su ne waɗannan bayanai da muke yi duka game da sunnonin annabi muhammad muna magana ne akan ɗaga hannuwa ba mu yi magana akan saukewa ba shin idan aka zo sauke hannuwan nan ana shafa fuska wannan magana ce mai tsawo mako mai zuwa insha Allah za mu tashi daga kai kafin mu karasa bayanin da ya shafi wannan hadisin na abu huraira insha Allah Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku game da tambayoyi da ake rubutawa mun samu shawarwari da kuma nasihu daga 'yan uwa musulmai Allah ya saka musu da alkhairi mun buɗe ƙofar tambaya duk wata tambayar da kake da ita ka rubuta idan Allah ya sa mun san amsa insha Allah za mu bada amma muna buƙatar jama'a su kiyaye na ɗaya ka taimaka tambayar da za ka rubuta ta to guda ɗaya tak saboda sauran jama'a da suke rubutawa su ma na biyu a kyautata rubutu domin idan baka yi rubutu mai kyau yadda za mu iya karantawa ba to ba za ka ji an karanta tambayarka ba na uku a yi haƙuri idan baka ji an karanta tambayarka ba domin idan aka samu tambayoyi waɗanda suka zo iri ɗaya to za a ɗauki guda kawai a karanta sauran kuma ba za a karanta su ba tun da ma'anar guda ce don haka dan baka ji an karanta tambayarka ba sai ka yi haƙuri idan dai an karanta makamanciyarta sannan ba sharaɗi ba ne ka ji amsar tambayarka a ranar da ka rubuta babu mamaki tambayoyin yau ba za mu amsa su ba sai ran laraba insha Allah na laraba ba za mu amsa ba sai ranar litinin idan Allah ya kai mu to haka za mu dinga bi amma dai insha Allah duka wata tambaya ba ma sai wanda ta shafi karatu ba wanda duk ya rubuta za mu iya kokarin ba da amsa gwargwadon hali yanda Allah ya sauwaka mana fahimta a kanta. Allah ya daidaita mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya gafarta mana kurakurai da akan samu cikin karatun namu ah, ba za mu karanta tambayoyi ba duk da cewa an rubuta kuma ai hakuri sai ranar laraba mu yi salati ga annabi muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى Ali محمد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 makaranta guda wasu sunanta aliyu mustafa academy aliyu mustafa academy dan da ɗayan wace ce aliyu mustafa college dan da ita aliyu mustafa na la haula wala quwwata na billah in ya mura ke shugabancin makarantar an ce wani yaran musulmi sun tafi za su yi sallah sai ta ce ba a makarantar ba a garin jinusa wani gaya muku an ne ba shi da amana wani yana musantawa take ba a ta ba ba za a yi sallah kuma an bi sawu take yi haka ne mun zo ne bincike shin gaskiya ne wannan makarantar kun ce ba za a yi sallah ba principal din ne ko principal din ke yi kwarai kuma idan musulmi ba su yarda ba su kai ƴaƴan su wani makarantar mana ta ji gaskiyar magana to ina so ka ka dubi wannan hadisi na manzon Allah da yake mana bayani wanda bai shan ruwan alkautara da kuma mutumin da ya bar ɗansa a wannan makarantar zai sha ruwan alkausara domin in ka bar ɗanka a wannan makaranta ta taimaka masa akan faɗa da addinin musulunci yau ga lokaci ya zo wanda har a jimaita gari kamar jimaita wai har a ce akwai wani bijiri da za a ce musulmi ban su sujjada ga Allah a garin jimaita la haula wala quwwata illa billah jama'a ina imani ina kaunar annabi Muhammad take a kanmu a garin jimaita a ce an samu wani bijiri wanda an haramta wa musulmi jada ga Allah rabbil alamin ba a yadda ba kuma wani abin mamaki sai abubuwa uku ne zamu lura da su kaga na farko na farko an ne akwai siyasa me yasa aka sa wa makarantar sunan shugabanmu Aliyu Mustafa kuma wannan cin mutunci ne ma gare shi cin mutunci ne gare shi cin mutunci ne gare mu don in aka cuci shugaban ku an cuce an wulakanta mu wannan shi zai nuna muku cewa musulmi da'iman shi yake gina arni musulmi shi yake gina arni wato ta saka sunan wannan makaranta ta ji ta nemi izini aka bata saboda ta ja ra'ayin musulmai su shiga makarantar sai ta saka sunan makarantar aliyu mustafa to in ba wulakanci bane ga Aliyu Mustafa dan ne za a hana yara yin addinin Aliyu Mustafa a cikin wannan makarantar Hanya ko wannan ba wulakanci bane ga Aliyu Mustafa don haka wajibi ne mun gaggawa duk wanda yake da hanyar da zai isa ga lamiɗe ya tafi gare shi wallahi daga wannan lokaci haramun ne makarantar nan su zauna da wannan sunan domin kuwa idan makarantar ta zauna da sunan Aliyu Mustafa to aliyu mustafa ya yarda kenan a yi faɗa da sunnar annabi muhammad a makaranta ne sunansa haramun ne abu na biyu wajibi ne mu cire 'ya'yanmu daga wannan makarantar duk mutumin da bai cire ɗansa daga wannan makarantar ba to ya shiga hadisin manzon Allah ya taimaka an yi faɗa da sunnar annabi don haka falastu minhu wa laysa minni in ji manzon Allah ba ni ba shi ba shi ba ni kuma bai shan ruwan alkautarana sana abu na uku kun ga wannan yana tunatar da mu ya kamata mu farka tuna makarantun mu wai yanzu ashe ba mu da dukiyar da za mu gina makaranta mu sa 'ya'yanmu don Allah har yanzu ba za mu farka ba ba mu da dukiyar da za mu gina makaranta mu ɗauko malami daga Saudiya ya zo ya koyar idan an ce yola ko jinota babu ƙwararru malamai ko a tahi mana waje a nemo ba mu da shi sai dai kafiri ya gina makaranta musa saka ɗanmu to wannan fa kun ga fili ne kun ga na fili harshen su sun furta Allah yake wa ma tukfi suduruhum akbar abinda zuciyarsu ta kunshe wallahi ta fi wanda harshen ta ya furta yanzu kuna mamaki wannan in ya fito yake zai yake su akwai mamaki a garin da kuke an samu wanda zai fito ya ce makarantarsa زي الدم السلمية يسو الجدع جاء الله رب العالمين بقى حاجة ريزي ميتا يلا بعدين فكيد في بقى وانا مسلمين وما والله الدم السلمية دي بشيرة انسا بقى البشيرة انسا عطورة النساء من الله يتمنى بشير المنافقين بي الله بقى بشير المنافقين عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين المؤمنين والكافرين في جهنم جميعا kayan ka ce ƙur'anin mu ne ka je ka duba suratul nisa'i aya ta 138 zuwa 100 Allah yake bashirin munafiki na kai wa munafikai albishir bi anna lahum azaban alima akwai wata azaba mai raɗaɗi da aka yi musu kana saboda kar ma Allah ya bar mu mu yi fassara munafikai wani ya yarda sai fassara da kanshi Kuwa ya munafitai yadda Allah zina yadda tafi junar kafiri na auni ya'a. Munafitai sune waɗanda suka rike kafirai sune mutuwan suka bar muminai. Ka na ta na ta ne sun yarda ku ce a teku na mu ne? Ku ce a teku na mu ne? A teku Ku ce ne? A teku na mu ne. kashi sai ya yi kuskure akwai abin takaici wallahi mun samu labari muna samun labari cewa a teku yana gina arna la haula wala quwwata illa billah ana ramma babban goro sai magogin karfe ka sake dauko ayan bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alim عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله مدوكك يتي منا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين waɗanda suke riƙe kafirai su ne masoyansu ban da mumini kai neman yan siyasa ne akwai musulmai a jinesa da yola akwai su adamawa idan kana neman yan boko ƙararru ne babu su a musulmai me yasa muke neman arna me yasa muke gina arna a yadda gina inda hulul izza yanzu kuna neman girma ne a gurin su Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a girman ta Allah ce baki dai kuma wallahi ko ƙuri'a ce ma aka zauna za a yi kafiri ba shi da rabo jihar Adamawa to amma madalla ani a titi da ya gane muna fatan Allah madaukaki ya ƙara ganar da ake kuma ƙaryarka ne jarkoma domin kifi yana ganin ka wallahi nan gaba dai kashin sa ya bushe ما دمت فايتكما ظنا قدم وضع مفاجأة المرأة الله يبشر المنافقين بأن لهم عذابا بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيوة. يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah ya ƙara ganar da shugaban mu Allah mu madaukaki ya ce bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima jama'ar musulmi su kiyaye Allah madaukaki ya ce ka yi wa munafikai albishir suna da wata azaba mai raɗaɗi suwaye annabina ya tafi sunan kafiri na auliya a min dunin mumina suna waɗanda suke jan kafirai a jikinsu sun bar mumina sai Allah ya ce a yabta zuna inda humul izra suna neman girma ne a wajensu a wajen su suke neman girma fa innal izzata lillahi jami'a ta girman yana wajen Allah wallahi alhamdulillah muna da tabbacin cewa a kiku ya gani mun samu bai kuma muna masa fatan Allah madaukaki ya ƙara ganar da shi Allah ya ce mana wa qad nuzila alaikum ku musulmai an saukar muku fa fil kitabi cikin wannan littafin Qur'ani an idza sami'tum ayati la aka ce muku ga wata doka in dai ku musulmai ne an saukar da ka'ida aka ce in dai kuka ji wata ayar Allah yukfar biha an kafirce mata a fili wa yustahza'u biha ana izgini da ayar Allah ana wasa da sunnar annabi Muhammad ana faɗa da karantarwar manzon Allah to duk inda kuka ji ana wannan fala taɓa ma a hunkar ku zauna da mutanen to kai yanzu ga labari ya zo maka wannan makaranta an hana sallah kuma Allah ya ce duk inda ake faɗa da ayar Qur'ani ko ana izini da sunnar manzon Allah kar ka zauna a gurin hatta ya hudu fi hadisin gairi sai ranar da suka bar irin wannan ta'adi Allah ya ce idan kuwa ku ki innakum idan mislukum kun zama kaman su da ku da su kun zama ɗaya sai Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah mai haɗa munafikai ne da kafirai a cikin wutar jahannama gaba ɗaya ko sa akwai wani abin mama ban san yanzu ba amma kwanaki wasu 'yan shekaru da suka wuce na tabbata a cikin dina ba a kiran sama. fadan shugaban ƙasar Najeriya baka isa ka buɗe lasifika ka kira sallah wani lokaci da ya wuce amma ba san yanzu ba da yanzu alhamdulillah ana buɗe nasu fita a kira sallah wallahi za su ƙabu kira sallah na da kuke gani kafiri ba su bari sallah samu Allah ya ƙara mana maza waɗanda za su tsaya su kare addini a ko'ina kuma duk mutumin da ya sa aka dawo da kiran sallah a lasifika a presidency Allah maɗaukaki ya masa sakayya أسورة لا إذا ألا يتمنى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أما يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكون إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء كذا ku وأن waɗanda أوكل الدين